Washington, D.C. Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. A yau 24 ga wata Afrilu na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan muhimman zamantakewa da mu'amala tare da matasa. Haka yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashi Hausa ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu akan wannan batu. Sannan muna tafe da filin kwalamar mu. To masu sauraron mu sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. sauraron mu za mu koma zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakilin sashi Hausa Binta Ibrahim tare da bakin da ta gayyato mana waɗanda za su gabatar mana da kansu. Sai sa baka mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Zauren namu na tare da a matasa da za mu tattauna da su akan zamantakewa. Wai shin ilimi yana da wani tasiri a zamantakewa kuwa? To mai sauraro ku biyo mu domin muna tare ne da Malam Adamu Abdullahi Abubakar, muna Ji Sani, Hadiza Bawa ke Aliyu Mamman Dahar da kuma Yusuf Aliyu Kacce wanda za mu tattauna da su akan shin wai mun ilimi yana da mahimmanci a zamantakewa idan yana da shi kuwa a ina ake fi san shi mace ko namiji kuma shin mai ilimi shi ya fi daɗin zama ko kuwa dai wanda yake huhun ma'ahu ta ku biyo mu. ilimi dai kamar yadda aka sani na zamani ne ko kuma na addini abu ne wanda aka san yana gina mutum shi ya mai da ma mutum ya zama mutum kuma ya bambanta shi da dabba sai dai akwai kuma mataki mataki na ilimi din a zamantakewa irin na aure wai shin wa aka fi son ya zama mai ilimin ko kuma wanda ya fi ɗayan ilimi macen ko kuma namijin kamar yadda wannan tambaya ta faɗo ta maganar ilimi dukkan mun sani ilimi dai shine ginshiki na zamantakewa idan babu ilimi za ga al'amura ba su tafiya yadda ya kamata duk al'umma samu babu ilimi a cikin ta zaki saitin ma ba ta ci gaba al'umma gaba ki daya balle kuma a ce zamantakewa irin ta aure duk da kowa da fahimta irin ta shi amma sai dai ni ina ganin idan aka ce a ma'aurata wanne ne ya kamata a ce ya zama ya fi ilimi ko kuma mai ilimi ni zan iya cewa shine ɗan namiji akwai wasu mutane da suka faɗo ta magana suka ce in so samu ne kai miji ka fi matan ka abuku ita kuma tafi ka abuku mm. in so samu ne ku haɗa abu ma'ana ma'ana shine kai miji a ce kafin matan ka ili kai miji a ce kafin matan ka dukiya kai miji a ce kafin matan ka hankali in aka samu waɗannan auren ka namiji mm. to insha Allah ana sa ran za a samu ingantaccen gida za a samu kwanciyar hankali da tsuwa da fahimtar ina za a je hakanan kuma ita aka ce in so samu ne tafi ka kunya dan ba zai yi a ce ka auri mata ba su da kunya wato ina ba ka da daɗi ba mm. kullum kanta a tsaye kamar irin kufa gaskiya ba in so samu da kunya domin wannan kunyan shine zai rinjaye ka ta yaudare ka mm. mutane sun sha cewa wai matansu ce masu an musu an ce wancan ai matan ce mashi asiri wallahi ba asiri ne in matanka na da kunya ta san yadda za ta tafiyar da kai a gidanta sai ka ji yan kusa cewa a ah, ai an matan Aliyu ta mishi asiri ba asiri bane wannan kunya da take da shi ne mm, ko matan Adamu eh, ko matan ah, matan Aliyu ne mm. sai ya ta ce ai an mishi asiri mishi asiri wallahi ba asiri bane ba ku yi mana illa wannan kunyan da Allah ya bata ta san yadda za ta zama tsona da kai taimaka tsari taimaka duk abin da ya kamata in ka fito ana cewa ai mijinta ce kuma wallahi ba haka ne ba to malam wannan ma ka ganin shi kunyan shi kanshi ma ilimin ne kawo ta ta samu wannan ilimin ce eh dama ba ba umma ki bane ban ki maki a'a ba amma dai abin da yake so ki gane ba kuma kowace mai ilimi ne take da kunya ba to ba kowace mai ilimi da kunya ba akwai masu ilimi da yawa bot maza da mata wanda kuma sun rasa shi wancan abin ma'ana kunya to bari mu je wurin mata ran naji Adamu ba shi ya dage cewa ba shi yana ganin namijin ya kamata ya zama mai ilimi in ya so mace ta zama dai kawai ba a san bihin ba ilmuna eh, to ni da wannan a kamar yadda Adamu ya faɗa eh ya kamata a ce namijin yana da ilimi amma kuma bai kamata a ce matan ita ma ga ta nan biyu ba kiwa ya kamata ya fi ilimi gaskiya ni dai a wurin ya kamata macen ta fi ilimi abin da ya sa na ce haka saboda rikon gida rikon gida kuma ya zo na gefen 'ya'ya in an fara ajiye family haka an fara ajiye yawa mm. ainihi dama tarbiyyar daga gefen uwa ne ba wai uba bai ba da gudunma ba amma kashi tamanin ta gefen uwa ne so shi sa nake ganin gaskiya ya kamata a ce macen uwa kenan ta fi ilimi Bada ba da tarbiyya da kuma zamantakewa ma na rayuwa gaba ɗaya saboda idan mace tana da ilimi miji shi ma yana da shi abu biyu ne za su ji daɗin zama kuma ka a manta cewa duk yanda gida ya gyaru mace ce au eh. wannan ba son kai bane kuwa hadiza shi na goyon bayan ne mana kuwa ni a gani na na mace ta fi advantage a wani ilimi idan mace ya kamata ta fi ilimi din tsakanin mata da miji hmm, wannan ai kai ne mata kuke nuna mun kike kula da gida shi ba wai bai yi ba ko da shi muna da wurin aikin zuwa ko muna wurin aiki tunanin mu na gida shi namijin karan kanshi mu matan bayan tafiyar da maman shi ta bashi ya zo ya ta hannunta ya dawo hannunmu hannuna a matan shi ni na ci gaba da wato shi kanshi matar biyar shi mm, yana ɗiban tarbiyya daga hannun ki ke ba hannuna mm. sannan kuma wurin shawara mu mun fi kawo shawara ne muhimmanci ko yes wurin shawara ba wai ba za mu shawara da su ba amma in mun zauna mun yi magana tare za ki ga namu matan a ke na mace ni na mace din ni matan hmm. na wa shawaran ya fi wato kina da wannan tabbacin kina ganin kaman kuna kawo wuta kenan kuna kawo wuta to mamanda abinda su wannan suka faɗa matan eh banki ba haka mata suna da inganci suna bukatar ilimi saboda namiji ba kulle yake gida ba a kullum muna kan maganan tarbiyyar yaran gidanmu ne saboda kai an gama da kai kai taka ta kare so duk ilimin ka mm. in kana da shi ba wai na banza ba ne sai dai amfani a waje amma ba a cikin gidanka ba so dama waje kuma kowa yana da ilimi kai kuma gidan abu ne da kika sani ai wato gina gidan gidanka kai ka sani ai in mace tana da shi yaran kai sun samu to wata idan ta fi mijin ba damuwa a'a ba ba matsala a kan shi babu amma ana son mijin ya fi macen ilimi kamar yadda aka ce ko ba da shi zai iya koya mata ana nan dai wato kana cikin ra'ayin ba eh ai ina da dajo mace wani wani abu ne shi ma yana yana da kyau din saboda ai akwai inda aka ce mana kamar yadda Adamu ya fara faɗa ai namiji ana so ya ilimi ya fi mata shi ki gane bayana saboda shi zai ma iya tada ta ya koya mata amma ni kuma wani point ne ni kuma na kawo muku yanzu na mata wanda cikin gida akwai matsala da mace. To yanzu kai a ina ka tsaya? Macen tafi ilimi? Macen tafi ilimi. Macen tafi ilimi. Peter. To wannan maudu'in da gayi nan. Amma kun yi maganar tarbiyya. Hmm. Ba a ki mace tafi namiji ilimi ba. Amma ilimin namijin ya fi. Ko da wajen tarbiyya ne ba komai a gidan ake ba mai yaro ba. Ba nan akwai abubuwan da sai in an ga idonka wata nan a gidan za a yi a zargin da kake ke ya zama kaman ana i service to alaka tunanin sai ga wani abun sai in miji yana nan sai a rinka wasu abubuwa ba za a tattara ba amma in misali kana nan za a yi kokarin a ga eh yaran nan an musu daidai gobulo saboda me kaga e eh, in baka nan faga abin da ake to amma a wannan abin da a wannan bangaren duk da kai alaka kana tunanin cewa mata sai an ga ido sannan ake yi a bashi a haka din ma yake faruwa shin ilimin mace din ya fi namijin kana wannan ra'ayin ko kuwa namijin bai kasance na da iliminsa ya saka abin shi aljihu ya je ofis in ya dawo lokacin ne ilimin ke zaune a gida ya fi wanne ne kafi gaskiya miji ya fi mata amma ita ma kar ta zama kwata-kwata ba ta da shi kar ta zama dindin yawwa ta mm. zama dai tana da daidan gurguru amma dai miji ya fi mata ilimi shi ne ya fi ni na ga um, in aka baza wannan fa in aka yi kura a cikin wannan tattauna da aka yi da alamun cewa kowa fa jandar sa yabi wato kowa eh, jinsin sa yabi mata sun ce su mata ya kamata su fi ilimi mazan ma sun goyi bayan cewa mazan wai su fi ilimi kenan dai an daina kowa kama gaban sa har yanzu dai babu wannan hadakan cewa kun yadda kuna iya taimakawa juna a nashi wannan din ya fi son mace ta fi ilimi to yanzu kina nufin kura ku ta fi yawa ke. Eh, ga dai maganar ta zo ta ishe har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar bari mu je tattauna mu zuwa bangare na biyu shine a zamantakewar aure shin wane ne zai fi daɗin zama wane ne zai fi daɗin hudar zamantakewa aure da shi tsakanin mace da miji mace mai ilimi ta aure wanda bai da ilimi ko kuma shi mai ilimin ya aure wacce ba ta ilimi ba ko kuma ba ta zurfi ba ok to alhamdulillah a idan muka kalli yanayin da abin yake shi da ilimi har zan ƙara faɗi suna ya tara kuma yana faɗi idan muka kalli zamantakewa irin na aure tun da kan kakanninmu zuwa iyayenmu har zuwa yanzu in muka kalli abin da kyau za ga ɗaya na ma gan shi ne mai ilimi sun fi daɗin zamantakewa bisa hujjan dalili shi ne babu yadda za a yi mara ilimi ya fahimci mai ilimi in mai ilimi zai fahimci ɗan uwan shi mai ilimi a cikin daƙiƙa ɗaya to mara ilimin nan sai an kwana bakwai sannan zai fahimta to kin koga akwai aiki ba an aiki ba kuwa kin koga an aka ce kana da ilimin nan ko kuma kana da ilimin nan koyaya ne cikin kowa da ilimin nan koyaya ne za a yi saurin fahimta saboda dadewar rashin fahimta ke kawo lalacewar aure wannan abu na ɗaya daga cikin abin da ke kawo idan an ce a yau can an rabu wato yana ta bari bari bari bari gajiya zai gaji mm. ko kuma za ta gaji kan ya ɗauka kan ya ɗauka matsa sociali ma irin yaran mu na yanzu misali sai ce an da muka ya kaje ka aure yarinya ba ilimin arabi babu na boko ba ta san awa ba ta san alifin ba ai ya lalace ina za ka fara amma aka ce ko akwai ilimin nan koyaya ne ko je kai namijin kan ilimin koyaya ne ko kuma ita ilimin koyaya ne za ku kuna zamantakewan ku mai daɗi cikin fahimta da ka faɗi ta fahimce ka da ta faɗi kai ma ka fahimce ta a bisa a ce babu me wannan dai ta ce anya ya fa inda ya fi gwaɓi nan fa ta fi samu direwa wanda yadda muka sani mu mata mu yan jin daɗi ne yawa kuma mun daraja ƙarya gaskiya eh muna son kayan ƙarya a ce yau ga mun sa wannan gobe mun sa wannan jibi mun sa wannan sannan kuma mun fiye son duk abin da muke so mu samu yawa so idan ka zo ka aure wanda ya fi ka ilimi wannan abubuwan za a dan samu tangarda dole a ka'ida yawa to amma kuma an ka dan samu cewa kai ne ka fi shi ilimi wani abin sai abin da ka faɗa za a yi ko kin ga irin wannan komai ka ce kana komai ka ce ya kamata ai za a ce eh haka ne haka ne saboda yana ganin aikin fili kuma za ki kawo abu mai kyau wato kamar ma alfarma kamar shi yawwa kamar alfarma kenan nan mai so ko dan irin in kuma Allah ma ya sa ko mai um, sana'a ko su motoci na ka je yan kasuwan nan ka samu hmm. kaga wannan kuma ai kuma ya zo naka sai da ka juya kamar yaya yawa ka juya kamar ko da na gefen fitar da kuɗi haka ko kuma ana buƙatar yin abu sai abin da kai ka faɗa saboda yawa ai kamar kai ne kamar alfarma so ah, wata yanzu kin zama personal assistant kin zama accountant duka ni zan gaba kenan ai saboda sai tunda ni ce mai ilimin ai sai da Najeriya. Mm. so gida na wani kin dinga ƙara zero zero kenan yawwa to haka ne kin san mu mata to kenan ana ki zamantakewa ya kamata a ce dai wanda zai guda daɗin hulɗa a zamantakewa shi wanda bai da ilimi ki auri wanda bai da ilimin wanda bai da ilimi so yanda nike so kuma in ji daɗin rayuwa na yanda nike so ta to peter zan dawo kanka kana da jin yanda ake da zambarwa ga kowa ya riga ya ɗauki nashi bangaren mata sun faɗi nasu namijin shi ma dan uwanka ga abin da ya faɗa to kai a wanne ka tsunnin magana dai na gaskiya a wanda dai tafi daɗin zama ko kuma mu'amala na aure ka dai samu ita mace mai ilimi ko da ilimin na ba wai na sosai ba kamar yadda shi adamu ya faɗa to da wannan za ku fi jin daɗin mu'amala ba a ce waɗanda ba su da ilimin ba su daɗin mu'amala mm. sai dai kawai nasun yakan san zama difficult kaɗan akwai ɗan wuya akwai ɗan wuya wajen fahimta ba komai za ka yi ta fahimce shi a yanda kai ka hango a naka mahangan ba kai in yanda ka ɗauke shi ita za ta ɗauke shi mai ne opposite na abin da ka wannan a naka mahangan eh so ana wa gani dai ko da ne ilimin naka bai da yawa ya zama dai at least mai ilimin wato kar ta zama dai dindin yawa to kuma dai a naka dai ya kamata dai a ce ne ilimi a naka fahimtar ta za ta fi daɗin mu'amalar zamantakewar aure zamantakewar aure akan to yanzu za mu zo uh, kafin mu kada kuri'an karshe malam aliyu mamanda idan kai ne aka baka zaɓi wanne ne kake ganin za ka samu kwanciyar hankali a zamantakewar aure tsakanin mai ilimi da wacce bata da ilimi to ajiya kullum dai ba ji yadda za a ji hada rashin ilimi da ilimi to yana da muhimmanci akwai eh, kudaya ke da kai ke da kinu dan wani dan tunani amma kamar yadda maimuna ce magana sai ta mace ce ko ni ne mace irin ta haka zan bi maganar ta wato za ka fi son haja eh. jahili ma zan samu ba kai <laughs> jahili ba shi wanda bai taba da rubuta ba eh. saboda zan ta komai a cikin gidan confirm ba wai haka eh, eh. idan ni mace ne amma a namiji ne haja ta so ta samu wanda za ta koya ma yaro na to in banda abun kare na kama wani lokaci kun fi son wanda take muku biyayya da kaci a yi to in tana da ilimin anya za ta bari ko komai ta karba eh shi yasa too much of ilimin shi ma akwai matsala amma tare dai akwai din dan babu hmm. so in babu maza ba zama muke gida ba shi kullum abu ne ko ta first magana da maki da ka maki irin wannan wannan dan misalin mu rashin zama gidanmu shine ake samun matsala. Hmm. Saboda tarbiyyar yara. yawa. a kafin a ce Allah ba ni namiji na nagari an ce Allah ba ka mata ta gari sai an faɗa su goma kafin a ce miji na ne saboda ita ce kuke kune gida ai so gaskiya na bi na bi ilimi ni a namiji wurin mace a wurin mace ne ilimi ya fi jin daɗin haka zaman aure zai za fahimta. za ku koyi fahimtar juna fahimtar juna to kamar da maki mm. daga ba na ce idan kamar mace yadda mai muna ta faɗa ko ni mace ce zan bi ra'ayin mai muna to amma ni na miji in kai da kai mace ne to za ka so wanda bai da ilimin kai ka zama kai ne eh komai kasuwa in ce lissafi yes zira zira nan da ke faɗa eh sai ma ka samun naka hanyar samu ya samu to mai sauraro ga dai muhawara an jafka tsakanin waɗanda suke cikin zauren namu na yau da gobe saura eh, mu ji daga gare ku shin mai ilimi da mara ilimi wa ya fi daɗin harkar zamantakewar aure waye idan aka same shi ake samun natsuwa a zamantakewar aure sai mun ji daga gare ku Gade maganar ta zo shi ne ka madalla masu sauraron mu kafin mu karkarar shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu tare da wakilar mu a Ghana Hawwa Abdulkarim Young Pioneer da bako da ta gayyato mana. Allah sauraron mu mun sake dawowa wannan satin da shirin na naku na kwalama ni hawa abdulkarim a zan gabatar na tare da bakuwan mu har ila yau hajiya hafsa kadiri ingilishi za mu tattauna yau ta dauko muna abinci da ake cewa shinkafa da wake da kuma shito shito nan da muka yi magana shi wancan sati salamu alaikum wa alaiki salam wa rahmatullahi wa barakatuh to hajiya mun sake gayyatan shito kuma ya ake yi kun ce shinkafa da wake bar mu suma dai saboda sai an yi abinci sannan ake yin miya ko haka nan ne wato shi wannan shinkafa da wake da mu gane muna kiransa kawai ka je cewa wake wato zaki samu waken ki ne kamar misali in kina son kofi daya na wake idan kin siya ya kamata ki fidda dattin da ke ciki domin kin san wake ana iya samun kwari sannan kuma da yake ana sa irin magani na kashin kwari shi yasa dole ya kamata ki wanke waken kuma ki cire dattin da ke bisa to idan kin wanke shi wani waken kuma kamar ana samun shi da duwatsu haka eh shi yasa na ce ya kamata ka wanke ka gyaggyara ma in kina so kowa da yanda yake wani ta iya ta zuba cikin tray haka ta yi ta jan shi tana ta cire dattin da ke ciki to kin ga idan ta samu ta cire ta ajiye datti gefe ga kuma waken da gefe she ta ɗibi waken ta wanke idan ta wanke she ta saka a cikin tukunya kamar misalin wake kofi ɗaya to idan ta dora a kan wuta sai ta sa kanwa kanwa dai iyayen da ta ga take so ta sa kanwa idan ta sa kanwa to idan waken ya tafi ta ba shi ruwa da yawa ban kasan fashin kwarai idan ya dauko fasa sai ta ɗibi wato shinkafanta wani zai iya yana son waken ya fi shinkafan yawa kamar misalin da ta sa kofi daya sai ta ɗibi shinkafan rabin kofi shi ma ta wanke sai ta zuba cikin waken da ke kan wutan sai ta yamutsa ta doki cokali ta motsa ta dan sa gishiri to shi kenan ta gama da wake kenan ta kyale shi ya yi ta nuna ya yi ta nuna har ya zo ya haɗe wato kan wannan yana canza masa kala wani sai ki ga sai kaman brown haka wani kuma suna da ganyen da suke sakawa a ciki sai ya ja amma ba kowa ke sa wannan ganyen ba shi yasa in dai zaka dafa gida ne wannan kanwan ma yana ya canza maka wani ma kalan yana ya yi kaman cream color. duka da yadda kake yadda aka yin da ya sa eh, eh, ya sa ban ina so in sani shi shinkafan kowane shinkafa shinkafa ana amfani da shi kin sa akwai local rice akwai shinkafa ne daban-daban kowane shinkafa da kake so za ka iya amfani da shi amma jama'a sun fi son gumi wato shinkafin gargajiya local rice kenan haka ne kasan nan Ghana akwai wani kowane kasa na da eh, shinkafan kasarsa eh. haka ne wannan kowane shinkafa na wato shinkafan da aka shuka a gida kenan to wannan mu Ghana nan muna ce masa gumi to idan kika dafa wake da shi yana da kyau kwarai to kin ga in kika waken ya nuna sai mu dawo kan batun shi abinda ake cin waken da shi shine wato yaren Ghana suke ce masa shito amma mu kamar misali masu magana da harshen Hausa muna ce masa tankwa tankon wake to shi tankon waken nan da ki samu barkono busasshe barkonon da ake yaji da shi da ki samu dan kadan misali in kina so kiyaye shi ki shi da yawa ki ajiye gida don bai cika lallacewa in dai kin soya shi da kyau na'am ko eh kwarai kuwa to idan kika samu kaman dan kofi daya na shi barkono to she ki samu albasa da yawa 比较晚， albasa dai ana son albasa yayi yawa sannan kuma sai ki samu citta daidai wa daida citta kina so kin ki yi amfani da danye kina son kin yi amfani da busasshe to wasu kuma idan suka samu kin samu dan sinadarin ki da gishirin ki wasu kuma suna iya sa wato jatalalle muke ce masa amma wasu na ce masa crayfish wasu kuma ba su sa jatalalle wasu kuma suna sa kifi busasshe ƙananan nan eh aman wasu kuma ba su sa ku suke sa babban kifin da ke nan mai zaki da ake miya wasu da shi suke amfani da farko shi barkonon nan idan kika samu kin ya ki sa turmi ki daka saboda ya miki eh, busasshen saboda ya yi miki sauri kina iya ki hada da dan gishiri she ki daka shi idan kin daka to she ki kawo shi in dai zaki amfani da jata lalle ne she ki sa jatalallen kuma ki hada da barkonon ki daka sannan ki zo ki sa citta danya ne kin gyara shi yanzu ma an ce mu daina kankarewa mu wanke cittan da tin ya fita she ki saka a cikin turmin ki daka duka da barkonon sannan ki zo ki sanya albasa in kika sa albasa to kika daka wa'annan duk duka ya da wasu kuma yanzu da yake sauki ya zo suna yin su haɗa wa'annan kayan duka she su markaɗa. Cikin blender. Cikin blender su nika. To idan kin nika she ki zo ki ɗora shi mai a wuta misalin cikin frying pan. Amma shi wannan shiton yana shan mai sosai yana shan mai sosai. Idan kin ɗora she ki kwashe wannan markaɗaɗɗen kayan ki da kika haɗa barkono eh, ya da albasa da jatalalle amma ba kowa ke sa jatalalle ba amma kuma kika sa jatalalle shi kuma yana da kyau wani ma suna kara wannan kifin she ki ɗora wuta ki zo ma ki so soyawa aiki ne dai yana jimawa a wuta sannan ki sa gishirinki da albasan e gishirinki da maginki to wasu in ba su sa wannan lallen ba ko ƙananan kifin shi wannan kifin da nake ce masa ofuku babban kifi ne da ake sa ce su sai dan rabi haka su mun musuka cikin tankon kin gane yana kan wuta a musuke shi a musuke shi a sa saboda dai a samu ɗanɗano shi sa. haka zaki soya har ya zo ya canja launi yayi kamar yana ɗaukan lokaci kwarai yana ɗaukan lokaci wani ma yana ya kai ki hawa ɗaya kina soyawa ya canja launi ya zama kamar baki to wannan kin gani shine wannan shiton da zaka iya ka ci da kunu kuma da shi wannan shiton ka ci wake da shi wannan shiton kin ci shinkafa da shi wannan shiton kin iya ki musuka garin kwaki garin kwaki ki ɗibo kamar garin kwaki ki sa ɗan ruwanki da gishiri ki dan eh, to idan kika ki dan ɗibo ɗan shiton ki zuba a ciki musamman yaran makaranta masu zuwa boarding school kin gani ana yi musu su je da shi yana iya kai wata ɗaya ma bai lallace ba ba sai ka ɗora ka ɗora wuta ba in dai ka soya shi da kyau fiye da wata fiye da watanni ma in dai ka tanada shi cikin kwano mai murfi ko kwantena haka mai murfi wallahi yana kai watanni za ka yi ka ci shi da shinkafa za ki iya cin shi da shi da kunu za ki iya cin shinkafa da wake da shi za a ta biredi ma wasu na cin biredi da shi shi sa aka kuma sannan shi waken wato akwai mutane da ke cin shi daban-daban kin ga bancin an dafa waken suna iya dafa taliya a zuba kai a cikin shi wani kuma garin nan garin kwaki za su dan yayyafa masa ruwa she idan ya jiku a zuba kan waken a zuba shito wani har da dage-dage a ciki mhm. to kin gani yadda ake wake kuma da shito kenan masha Allah shi ma ana cin ta kifi ko nama oh wake za ki iya ci da komi idan ma kin ga yadda wasu ma suke ci sai ce wai wannan haɗe haɗen ya yi yawa mm-hmm. saboda kin ga waken da kanshi protein ne mm-hmm. sannan naman ma protein ne protein ne kifi protein ne mm. amma za ki je ki iske wani gaskiya wake ya sai kwai ya sa kifi ya sa nama ko naman kaza ko waye duka mm. duka eh, kwakuma duka ana iya sa ciki a ci na gode kwarai da gaske na jin yadda ake wake kenan da shito mun ji mun gode a sha tuwo Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ni gabatarwa Amina Bahara Auna da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Amurka yau kwarai ba za su bare